La police nationale exerce une mission de service public. Harabar jami'an tsaro ta ƙasa aikin kariyar al'umma take aikin amfanin jama'a inda muke karɓar kowa da kowa. Kenan muna da yaunin da ya rataya kanmu kamar bin gaskiya aunin cikakken hankali ɗan sanda ga duk harkar da zai kulawa da ita ya waje ba ya yi aiki ba tare da son rai ba. Ɗan sanda ya zama kulliyomi yana bisa kan aiki bai kamata ya zama mai karɓar cin hanci ba ana son kuma ya zama ƙwararre ga aikinsa. an yi hani ga ɗan sanda da ya shiga aikin siyasa kuma an mashi hani ga yin aikin neman kuɗi. Menene ake yi domin ganin polisai sun bi ƙa'idodi da aka ɗora kansu? E idan ɗan sanda ya yi laifi ya taka ƙa'idodin dokar aikinsa, da farko akwai tsarin tafiyar da aiwata hukunci da ake yi. An na rishin biyayya ne sai a rawaita takarda ga batun biyayyar da ake aikawa shugaban harabar. Dangance da nau'in laihin sai a shigar da bincike. Daga nan idan binciken ya nuna akwai laihin to za a hukunta shi. Hukuncin kashi uku ke akwai na ɗaya na biyu da na uku. Akwai kashedi a rubuce ko ta baki. har ya kai ga tsigewa. inda kuma za a iya bin karyar da galasa ko sokewa ta wani lokaci da bai zarce wata shida an kuma laihin na rashin biyayya ne haɗe da lamarin shari'a za a bar shari'a ta yi aikinta bayan mutumin ya kammala hukuncin zaman kasansa sai ya komo a mashi hukuncin rashin biyayya a bincike ko ra'ayoyin da aka tattara cikin ƙasa 'yan ƙasa na kokawa yadda ofishin polisai ke gudanar da ayyukansu wasu faɗace-faɗace To euh, lalle abun fa'inta shine ita polis wani bi 'yan ƙasa basa gane nihinta. Wannan shine babban aikin da muke nan muna yi ma tun shekara 2014. Ina son in sa alaƙa da ban horo da muke yi na police citoyen manufar ita ce a marmatso police din kusa ga al'umma don ta fa'inci police sosai menene police menene aikinta ina shaida muku tun shekara ta 2014 fiye da 'yan sanda dubu uku aka baiwa wannan horo don su gane ba ta barazana ba ko kuma nuna ƙarfin iko ga al'umma don su ba ta tsoro ba ta haka nan ba ne za su samu lamuntar jama'a a'a aikinmu shine tabbatar da kwanciyar hankalin al'umma